Ezekiyel Sura biyu Kiran Ezekiyel ya ce mini, Ɗan mutum, tashi ka tsaya a ƙafafunka, zan kuma yi maka magana, yayin da yake magana, sai Ruhu ya sako mini ya kuma tā da ni a ƙafafuna, na kuma ji shi yana mini magana, ya ce, Ɗan mutum, ina aikanka zuwa ga Isra'ilawa, zuwa ga al'ummar ’yan tawayen nan da suka yi mini tayarwa. su da kakanninsu sun yi mini tawaye har yă zuwa yau, mutanen da nake aikanka masu ƙin ji ne da kuma taurin kai, ka faɗa musu cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya faɗa, kuma ko su ji ko kada su ji, gama su gida ne mai tawaye, za su san cewa akwai annabi a cikinsu, kai kuwa ɗan mutum, kada ka ji tsoro, ko da sarƙaƙiya da ƙayayyuwa duk sun kewaye ka kana kuma zama a cikin kunamai; kada ka ji tsoron abin da za ka faɗa ko ka firgita ta wurinsu, ko da yake su gida ne mai tayarwa, dole ka yi magana ta gare su, ko su ji ko kada su ji, gama su ’yan tawaye ne, amma kai, ɗan mutum, ka saurari abin da zan faɗa maka, kada ka yi tawaye kamar wannan gidan ’yan tawaye. Ka buɗe bakinka ka kuma ci abin da na ba ka, sai na duba, na ga kuma ga hannu ya miƙe zuwa wurina, a cikinsa akwai littafi, wanda ya nannaɗe a gabana, a kowane gefensa akwai rubutun kalmomin makoki da kuka da kuma kaito.